ga mai shi shubahe a najeriya firaddi alal jama'ati tafiriya ba su ko shiga na idin karatu ya gaji ji har da ya shi fi ni da ya zine su kwai yi nan na yi gagada ya gaji ya shi din yau man ga asu'alu ta asu'alu tasiru ashar E ka giye shi ni da na wa nasu nasu madana nini mai ya gida ci da haka wasika ya masar a ga yukafiru na jami'a shurat a ga manyan fage bonci bidon a ga polisi na ji da fikin ta na kafiri a yau wal junud soja na ji da fikin ba fata da mai fage mace ga kafira yau wa jami alkuwati lamniya fata da na ji to security forces ke alala da minufe yau so security agency fata gbàdán kàwọn ti bẹ ilé o ta ke to customs ga lọ fi bá a to immigration ji fata da da wani bilastis na a awa don doka wadda ga yala uniform da na kan a ga waje kafiri a ci ga mai bas ta fage ban ci ga a ga bilastis na a wadan doka ki mai wuja itimadan ala hadisai ne a ga ya ake su hadisi guba e ci gallon Huma yi mafari a disu kuma wuce adana yi mafari a ga hannun salisalam ga waza a polisi jige ya waza mai jige ne ya asali waza wani jilwaz mufradu da wani jilwaz ki mai kpagani biyu a shurafi watakila igayi ga sunayen dogari ko ma ke sa aha so yi ga ka aljala waza dogari shi e ba su kici yo wa shurat be polisi shi wa wanu zalama be taimako jici ya mulki jici ya zalumi shi a da ga mulki jici na muga a zalumi wuyo mai fage bonce ga gazan don da ruwa ju taimako ya ti mulki wuce wani mu yi taimako wangi mu yi taimako dajo ba ta zane da daje kilabun nare a yayin shigi na yi a yayin shigi yan nan a shiga hadisin na biyu gan zane da ajiye da nan a yayin shigi nan so mai fage bance ji wuce da ga bugo jandon da ya fa uniform gwamnati wani kafin yau hadisi ba na ga ake tsone da nan a ga na gala ya tiyan na alaikum umara a bedde mulki jici na jashi ya tina yukarribu na shirarren nasi a fela zaje da yi to ba mini ha wa yu'akhiru na sala sallama ga jagu fata da lokaci ba an mawaki ta a lokaci sallah ga gobe ga cijin faman a tara ka zalika ba ga ci gan ayo ko so kuskura lo ba na ha da tsakani mi mo be nuni da na kuskure bugu yau faman adraka zalika minkum aga ne daga to dan don da ga tsaye da shi da da da ya zaci da mu ci jiye na je da dai to ba mina mai ji sallah da lokaci bwana to fala yakunanna arifan a ga zahuncin gaje arifu yuma a ga ke arifu ini bayanin da ji togwa na ke misali shari'a taisir na ji shari'a jami'u sagiri na wani gaga arifu na wani da na fa'ilu yo bi manan fa'il ko kun fa'il fa'ilu yi ku baya ya diyo ya da fa'il bi manan maful ima da fa'il bi manan fa'il to gan ne fa'il bi manan fa'il irkem na wai da karim na fa'il ga yau wa karim da coci sharif fa'il bi manan fa'il yo to a tiga arifun na yo mu ga manu ke ga annakibu na eh ya zane askar na aga ga soja ji dana ziye ziye tishe soja ji bata mu ke yi mu of army ko to ga yi arifo da nan ga laye da soja jo nga sai tali soja ya shugaban kasau wato e ku koyi jibani ali kaza bado ali kaza bado ije bukate kaza ije bukate kaza eh, e kaza gbayi e boye de bili gboka Ali do na soja ga ta tubo no ga sai la labari ya eto shijo agun ga ya arifu so you arifu you arifu as-sultan ahwal al-askar a shiga ji fassara mafi yalla bayani ya ilimi ya wuna yi tishi na ni ali na soja ji ta ci bana to a ga anabi eh, na yi wuga wuga zo da wajen ji fami staff ya ɗan mulki ji cishi na ji zalimi je laza da ji to ba mina a ce la sallah fata ya e, e, lagwa su sallah da lokaci ba na mu. wala shurtiya o ma zuzo di polisi yu ma wala jatiya o ma zuzo di tax collector yu ga wa te gotu yu ma wala khazina o ma zuzo di sokifa ko ake ayo ga wa te soka yu ma mai fage banci ga hadisi guba na ga lagwaso gbẹgbẹ ndo de ga gefen wo da gwamnati wani polisi yo soja yo irin odi n gayi na kafin yo ọlọ́wọ́ ètùtù bí ààbò ẹgbẹ́ òde kó àwọn ọ̀ya mọ́ àtòótọ́ gangwa lẹ́ẹ̀bà mẹ́fọ́jẹ́ na sẹ́yìn wọn káfíríkì láti pátánà yẹn zàní fò ní sáàlá bí ààbò bana ga gagan ga hawa nu zalamu yo minu zali je la wuce a gwamnati ya kafirci na a to tunani a kamin don ga yi gagan e ga ji gwamnati na taimako ma kai ji taimako bana gwamnati to ga fall irin da ta ga yi ci na a satiru lawali na jina gwamnati a fall bane ga ji taimako na e da ga kwaya ji da ta da wa kafiri bonta na ji aji za ta kebo wa kebo Eh? man ga jawab e jagan na dana in ba disi guba na mai e fage bance ladi wujja ita e cuce za ke fata kafiri na wujja dabo man ga akul mai ga e tejo ga ala fardiyatu sihhatil hadith jadalan ba nan ya catuna nwunye alaya n'iji ga mgba adịsi nne ji akwụ mkpụ mm, ji a nga nwụtụ salari ebe ezo ga adịsi nne ji atazu adịsi mafari nga ụla ga ụtụ m atazu ma alụla achị eti jedala ebode emigbo eh? nga nyere okachi ya ma igu ụla achị ga adịsi mafari na atazu ma nga yelizimukum tafira anfusikum hadisi ne laji wuja ce la ila ya kafiri da nan ya tun mai fage bace ba ne so fi eh, fi fi fi fi fi fage da nan ya to hadisi ne ga ya to laje kafiri ga kima fa kad wasafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khawarij fa faqal al khawarij kilabu ali nar ya ga ga annabi lo za annabi mu be gumi na ga kilabu nar ayo eh ke da gan nga ya tu khawariji ye yo ye tu pe chiji ye ye ye ye tu ko pe be chiji ye mu ji lada ai eh anabi magaza ne je tu chiji be na e shi gimi to kin na so wayi bo kilabu nari na da hadisi mafaro na ga ga idan hangi kafiro to ya tiye to kilabu hali nari da tiye to ya to aje kafiri da wana mun ga hadisi nan majiya wada na rawa ibn majah fi sunan eh ibn majah gala hadisi na bai da mini sunanu bo hadisi ya shi tun ce tuwa eh, adwa ne da gute da hadisi ya e shitu bai adwa ne bai gutu anyi tirin ni vilu bai da mini sunan mutu hadisi ya gba ce tukpo wutu kuma ga hadisi hassani wuyo ibn abi asim lu da mini sunna hadisi ya e gba guni bai shitu e guni da hadisi ya gba guni bai shitu tugutu al-albani ga da mini zilal janna wa ga hadisin na hadisi sai wuyo kima yawa gungun kabo ya fage bonci wula duya ko unje ko unja ya na wula cha daya ya fage bonci gwana na wawagin lu ga hadisi na mubebe na wuje hadisi shi ta giya hadisi na gangare hadisi hadisi na taso na yau eh dan ga ke kafa da ke fitina ya zan da ciwo wale zan da ciwo da shi ba da ciwo ah iki zamai shi idan bai yi shi haka hadisi jagan àgbẹ̀rẹ̀ kí ìsẹ̀yí wọn atásù kásù tásù kápọ̀ àdíṣì tásù à ń gún gẹ́gẹ́ ń dáwé na yi gabanza na yi gabanza ina wani yi gabanza na a iga gaga àdíṣì dondo àti àlọ́tùdù ike mẹ́mọ́ndò ti dé wa na pati ìgá ló fi ebona misali àdíṣì da na gaga agagi kanama ga ànídìgá kana kanama. hadisi muyo amuji sayiwa uga ya lati biya to hadisi ma da aga ga annabi ga ga kishin gafa mu litafi shiga mabe biyo wa mabe shi bani wa ga ga hadisi labe aga ga ga haji bincike wanje ko ji wanje ama ada ba lati biyo aga bincike da haji guja wa shemu kila ta ja aga guja yo aga ga ga hadisi don da lati biyo to so awon mani ga kishin gafa ma ga gi kama inji bai baya eh so dole a ji bincike kan ci na mai gaga ji bincike da nan muji gbagwangin na ji almajiri ta tangi muji ya ji bincike ma wasu ko ji bincike ah, ya ce lamito ya ce gogan lamito a ga ti daidai ilimin na matuka kike ilimin na dada ya a cikin ya yi yau ina lan na gyana ebo dalili kazo kazo eke gagun gya su son aga bayani ke ya waye na lashi gan na gya na dana dalili da na dalili da na ebo so le yake unje na eh kai za da ko ye ba wo ya susu wuti eh? ga ji wa ga fe gobe eh e be shi ba no ga ngwe a ta anyanya ki zo gan ga ko ati si jafaro a fi anyanya wo cinya ngam mai ya she wo sanye ile kem na wa pa ya. ujewe ki muka tai sawa ta ga dai boro ganga hadisi da ba hadisi jafara da diga anyanya hadisi bogu ye ga da be ya fela ji uje ga ba la gwasu eh so de dawno wa rijalu isnadi thiqatun hadisi nan ye ga goya we ga nabi ya khawariji ga kilabu alin narina nan zane ji gobe na ayi zane ja ciye dabe yi na da kirkiji sikato ayo kayya rijalu shekai ne ayo e ruwa ce sai buhari bai muslim ya shiga ayo ne wugwa ga sharati ya e, wato salahi na dada ayi na wuda cizogi muna da ga garawun na wuda mini sharati sai buhari ko sai sharati imam muslim bo wata jawo ga garawun wuce wuda lege lege e ba وكذلك قال البوصري وكاكي دا بيان البوصري شيخ البوصري كم نبدا من مصباح السجاج وانا وغاو كذا نشي قواديس نبدا كيركي جايو وغاغان شيخ كيالي بي مي فجي بنشي بي أتو zane da ya gan ilimi hadisi da da na ga ala hadisi wuce na ya nan gwai wulu ga gaba n'iji zana na la kyangyaji da ga ilimi hadisi hana mi ke jingiye ilimin hadisi yare to ka ce na mai ga to sai ganci na da na shefo ye kwance wata usa gan wuda ki hadisi an waye ga ga kin nufe kwata mun la ilimi hadisi don ka sa hadisi ya kin nufe wana da na maga ku hadisi gugu ibe shi ta bo ga wala haji wujja ba mu ilimi hadisi o da biyo ha eh? enan ya sufi bakara an da caji caka. inda ga mamaki za a daidai ebe ilimin na eh? aji ilimin na zamani haya to wane be shi shi wace ga ilimin hadisi wace gawa gala bekin da kin nufi wani wace be shi da yi a san yi na ya to eh uga disin ne mafarin adiya ya buga aljalawiza wa shurat wa wanu zalama kilabun nari na uga lokaci ne mai fage bonci bauna fili jama'i fili tace ki makantu da wani sai ni mini ki makantu da ana ki ga ma hadisi na lada da na ya. amma ga yadda ga man fiye kuta yu fiye buta ci jama'a nígbà náà gbọ́ gan-an don ba faci egi makanta le rikici maye sun gabe o ni ga tuwon waku bai dana su koye bawaduwa yayi yana e kence ga saukin kai na eh da kamin don da aga ibu lawi na su kuga nuga shaitan tuyi dokoma su kulugu ya gyara I have. من قام والحديث من الشورى بمكان العرب لمن تاني ما يوغي با بالعربي ويوغي والحديث من الشورى بمكان حديث انه تيرين دوندو وعليه فكل من خرج على الحكام zendon da daga su ko ya mulki jiki ce jike ya dahi ta yayin wula dahi na fawwa ala shartikun sharati ya tsu a wadi jibuta wa kaulikun e ce ga ya tuna a wadi jiye gana da wuce haje kafirun muhalladun finnar waje ba katlu riddatan na ala da wuce gira ya kiri danin jinan man ya gaga na gauga ala shartikun wa kaulikun ebona a ciga a tsuwa wari jije gan fitina wa jiga da wani kamin din da aka hukunde mu ga waje kafiri na a ka babu next step yi alawa ya jira yi e ya wajen alalli na jiyanin hasbunallah wa ni'mal wakil man gato na miya bayani al-khawarij kilabu halin nar hadisi wuce na millabe ta daya mai fage bonci gwaya gaga gaga mi tura hadisi na mai fage bonci labe na a tsagawa ke kun ga nan don da mana to a to ayyam aidi je musulmi ya to bai cina man launci bai zana man gato ida hadisi so labe na ganci amma hadithul jalawiza jalawiza faqad akhrajahu abu nu'aym fi hilyat al-awliya' مجلد ينتي المجلد الرابع الصفحة التاسعة عشرة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث موضوع حديث موضوع من قال حديث حديث جمانويو so ila hankali tu musamman wa gashi shi a wani da fi wa gamba eh ina ne ga gani jalawaza wa shurat wa wani zalma kilabun nar kuma ga gan na wala bai da na mauduyo e gane gi makantu ga wuci kun kun ga ga ga wuci ana to mai masare ga dana eh aga waje gyara ko kata ko ci ga wala gyara a dajo eh adajo e, a dajo gyara irin shiga da na bani man gan rawa ibn jauzi fil mawdu'at wa gada littafin al mawdu'at ibn jauzi wa hadisin na labeyi ga hadisin ya bautu cetu bauta be shi tun cetu shi ba da gutu ciyan da hadisin ya bautu cetu bauta be shi tun be shi ba da gutu ci. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات إمام الذهبي في تلخيص موضوعاتنا وقد حديثيا bauta bai shi ceto da ni beni ne ga sanadu zulumatun kai manji magaga ga isnadin wutai ba shi koshi wujini ne ba shi koshi abu da bauta ga gan alheri dabuwa وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة الإمام الشوكاني بيبي بياني حديث ندى من اللي تاسو ونوي قال الفوائد المجموعة أنا في الأحاديث الموضوع أن آه كي كي حديث يام بودينكو كتاب الجهاد ngawa ma warada fil a'immati zalama bana ji bayani tiya hadis na jibe tiya ezashire je tibi na kuna wana ga alimam shaukani la hadisi al-jalawaza wa shurat wa awanun zalama kilabun nari biyu wa kan a shaukani ce gala ya sihu hadisi na taza wujja so mun yi fogebon ciwu da tuba na weladi wujja ce layi zai ga kafiri da soja jipata polisi jipata ji kafiri na hadisi maudu ya wujja mawaci kone je kama fata kyaye na ga wujja eh ipa ga ade ba ne za lo ije no ba ni eh aga wa o ga ga imamu shaukani ga ga tuya na eh man yo ne ji rayuwa tuwa na amma ije yi nan no ije kama fata kiwe cewa guyi da rayuwa na ebo e fili mini wuta kwa shi uga hadisin nagya uga ce ya takada shi ci ce turutu da wuni layi ya littafi wuni ga gan alfahadul majmuwa fil hadisul mawdu'a na wale wa kazalika al ta goro zake da nabe fi silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a hadisi nan bayan ba ya kpọsi ce tukpọ ba ya gani da gube mu labe ga hadisin na ja man ga fama za badu kici kewa wa za su manna bo sanin ji ku gaga na gunja kiwa ya kiwa ga hadisin na jin da fage ban ciwo bo ha قال الفيروز عبادي في القاموس المحيط من نكا alkamu sulmuyi no ga alfairu za baju mu gada mujallad ya ba cibo ya kada gwa safe gutuwa bai mu ga ne ya ajilwazu na bilkasri mu ga yi mufradiya aljilawaza shurtiyu polisi ga ya ce ga mai bela fassara ke dogari nan ebo ki bo ibo e na mu kyawo shurat la ya gboro nan jamuhu alfilawaza man gato na gayya ta ya ce hadisi ya mafari bu idan lokaci ke filo hadisi ba ciki wa amma hadisu sani man ga hadisi ba cinu ke bebe yi ci ga ya tuso gan wai za an gizi kafiri ga polisi pata kafira yau soja pata kafira wadda ga ya fayewayen uniform wuce ji wa haje kafiro to man ga hadisi wuce nu daga yi yana fakadar wa ibn hibban fi sahihi hadisi wannan ibn hibban labe da da sahihu bana so galo sai ibn hibban waluye ga hadisi yan gauba ce tukpo ba da shi ce ce tu shi ne da gutsayin abu ya lalu bai da min masnadu bo hadisi yan kpotu bai shi tun ce tukpo egi min ya hadisin na wa da abrahman ibn masudi mudamin ruwati na na walam yi wa siku gairu mai ban in ga alaibri ba ni ba da man wace kwana ga gaib abdurrahmanin da masudi za kirkina sai bago wa malumu dafin izuro na ke gaza bugun yona wata sawule amma ke gan okay malumu dafun dafu wata sawule ne ban fi tausi ina gwaye kenuyo buguto da yayeye wanda da ibn ne ya bayan tausi ke ruwatu da na ji ruwato du'a fawo jina wa sai ga ga fi ka jayo bugo li annahu la yufiku al majahil ibn mai ji da kai da gaga eh la yufiku al لأنه يوثق المجاهيل ابن ابن إبان ولا زانا جادرة ابواب أجايانا wati ni ja kya majhul jayo na ibn ibn bani gula ga sikayo so ga malama je je da be tawfiki ibn ibn yayo ta ebo odo ga ga nga to nga don gungu da mini ya sai ibn ibn bani hadisu ta taju man ga tawfiki ibn ibn ga lotu biyo ma majin buge ga kai imam albani ga ganna wakati tamamul minnale wula ga da shinne be ba tawsikiya tasiwe ya hadisin da cin sai da sabiki jina a e ke tsoraya sai ibn ibani nan wa zakar al-aisami fil majma ya wato baguni da kowucin ce tukpa ko bai shi bai gutsin mujalladi ya ci e takada buba bi be gube aisa ne gayi nga hadisi na abu ya lagor wayu yo zane ji make firwa tubo na a fi sinadi ubo na rijalis sayi jayo bandi abdurrahman ibn masudi na atuba ya yi ba jo na wawa sikatun e eh, amma to wuto to no da mini rijalis sai ba na sika yo sai dai tuma sai na ga ala da mini sai baro ko sai agwadi su bai da sai baro ko sai muslim bana amma to ta sai koyo fatabi ibn ban fi tawkibi fi tawfiki tawfiki ya ci ya ga wanda wanda ga ga ai sami wa mi ibn ban eti tawfiku nu ji abdurrahman ibn masud na amma fa wadda da'afahu shaib al-arnaut mawaci kun hadisi ga da ga Sheikh Shuaib Arnaut na ga Abraham ibn Masudi daif e ba ta ki kunu ja sai ibn Hibban na wa kazalika da afa wa Sheikh Mubil al-Wadi Sheikh Mubil ta ga ga Abraham ibn Masudi na daif yo ke mun bi ne sai u dalailin nubuwa na eh hadisi ya ko babe shi tun ce to adani na so kimayewa gugu yayi yo mai gura ya ga kemina hadisi mafari gyana to ba coco gya amma man ga wa diga lokpa wa alal kawai ya hati kabo sai iga ya daji ga daga na ya hadisi ba cikin na kirbe ya mafari ya mafari a da manya wato ciriki na taba gan ga hadisi mafari wuce jana amma ya ba cikin na suku ga ibn ibani je ga gunge da na kabo da je da tawfiki ibn ibani ya ai sami ma gunge da to na je da ga ga tawfiki ya baki bo mula bila tiye ibn tawfiki ibn ibani na to ila mu ti ila ga hadisi wangi yo eh for the sake of argument fa ma wajhu dilala fi ya ala tafsir ta man ga yi ga ga hadisin na ke ikwaki cadisin na wugwa gangan zane ji fa uniform na aje kati yo mai fa geban juji bayani ha wa inna ma fil hadith al amru bi tajannub tawalli al manasibi in da da hadiso na anabe ji foro gai kiya be matsayi na ya goye mulki shi gwaya mulki ji ya zalimi na wannan misali haka ga kisa nan gwamnu yau a zalimi a nga yi oye gobe ta yi kpon da ciwo a mini ministry da ciwo ga na ta na yawa a ko a ga shugaban kasa da na zalimi nga yi oye shugaban ji minista ga na jan ga yi na wa ga ga hadisi ya wuna da wani nga gaza na daci na aje kafiriya fa alkafara nabi wa haulai ma annabi na zane ga kafiri wa matul muluk alamar wusul kanu min shirarin nas man galu gangayo wa ko mulki di ciji tun da zaman ya da shi bona wa ko mulki di ciji za ta ta hangi diga yawo so we gayi da wani gaga kwata kwata mai da ga da mulki abu kwata na haje kafiri za ku ci hafe kyau ta yi musulmi yajabu kukazi ifilo ijabu sukwalu parukudedijina ijina eh? sule da wani ko a bayan bayani ke lalle ko to gagan hawari jiji bandon dondo ya gido shiga a yau muhammadu yusuf yi fi bora mai duguri wani adida ne jife na daga gida abuwa da ji ko su da yi ba sojo wani ta so ira di sin na na mai fage bonce ya sha abu da na ngatun muhammadu yusuf zai yawa kai ya shi mai duguri ba ci wajen lokacin na da rayuwa ga gama ya sai tu da amma ga yu ga hadisin na gya nan ga ya no fafi wa ni a yi ke bashiriya ga mai ya gayi da nan ga ci ga gayi mala albani lobe yau su ko ji gafara da ya goyo yau sai ba lokacin Thank you.

iga bobe idima ya dini man <clears throat> ale kurani e ga yi gaga وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض من آيات جو صادقون isa gana ewa gafarin soci isa gana insha aljanna lalle da bukata ya kokari gidan musulunci nan ila na kaba sai yi dabo ila yi wasu fan yi dabo ido su kuga layi na ilishi aljanna da su kwai ya ce wa ga gabo man ide bukata suka na manyan saitu ba ne ga gangwaye ya sadaka ya cibo ebo ijebije dukiya na iga shi nan ebo shetan da ki zama da na ga jaliko da ka yi wo ga ganin tuwa ga wata da insha Allah wa yawo kazan da fa'ida sarai e bici bici ga shetan gwa o ga da na ka kyaji ale ga gan da ku shetan su kwalu ku gi min bacci wani ni ba wucin so ya da ji gumba da wani yi tomo su ko yi wuce a dini o jẹ́ kágbó je kàrà pàtó karaba ta tẹ̀sí kẹ̀nà tẹ̀sí shi kenan ta suka wuce wasu ya yi wo shi kenan a shi fata bin bibiyo wani gadi sile aladabo na yi aladabo na gagbo yamma su kwa albarka wudin su kwa man ga zandon da na gaji yana gwargwado zandu wuce kokaro da yana wakana da bodo sai na alkawali na gayi pa ito ma kokari ga gini lamun shanin to ta yi difadin yi a je gini gala da bana su kwan fide kwai bala yayi su kwali mai jibo ijo ma ko ta lugu jibo ijo ma a mai jibo su kwanu fana ga ikile na su kwai da ta samu ikile da jannatin firdausi bacci ne ni bawon soki ya yi su kwamu shi shi lafiya ya gwarlo ya alkhairi su kujo ya yi jalai bo to addini bo su kwa layi ji zumama so ta layi ji zumama mulki ji ce yi ji su kuwa ba su ku ga biya kama su kwa jan wala fi kwa talaka ji ma su kuma ji so talaka ji wala fi kwa abu ma a da yi ma su kwamu so yi ma ci su kuji gafara da ya goyo ya kuma me ya yi ji haki su kuji gafara da ya goyo ya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته